Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya muryar Arewa. a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 25 ga watan Afrilun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa ƙasar Rasha don ganawa da shugaban Rashar Vladimir Putin. shugaban amurka donald trump ya yi barazanar rugawa kotun oli muddin majalisar wakilan amurka ta ɗau matakin tsige shi sannan majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hular da sojojin amurka da na gwamnatin afghanistan suka kashe sun fi waɗanda ƙungiyar taliban ta kashe yawa kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar ghana ya kaddamar da wani shirin fitar da kayan noma kasashen waje ko mai mahalarta taron suke cewa gaskiya mun sosai kuma zai sa mu samu cin gaba cikin aikin gona haka kuma za ku ji cewa a najeriya rundunar 'yan sandan jihar oyo ta kaddamar da wasu ƙananan rundunonin yaƙi da masu aikata laifuffuka to ko me jama'ar jihar suke cewa yana da kyau amma yanzu za a yi aiki nan aiki nan a yi da jama'a shi ne sai yi daɗi ka ga wani yana awa da sai san wani yana laif. sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rashar Vladimir Putin, wanda shugaba Kim ya ce shi ne mataki na farko na kulla dangantaka ta kudda kudda Rashar. Shugaba Kim wanda ke murmushi saye da bakar hula da wata bakar doguwar kwat ya samu tarba sosai daga jami'an kasar rasha da makaɗan badujalar soji a jiya laraba a birnin vladivostok mai tashar jirgin ruwa shugaban na koriya ta arewa ya isa vladivostok ne da jirgin ƙasa mai sulke wanda ya saba shiga mai launin kore da rawaya a wani yada zango da ya yi a birnin kazan da ke kan iyaka kim ya ce wannan ziyarar ba za ta zama ta ƙarshe ba ya ƙara da cewa matakin farko ne na cimma dangantaka mai kyau tsakanin rasha da koriya ta arewa bisa ga wata takardar bayanin da jami'an rasha na yankin suka raba. ana kyautata zaton wato a ganawar ta yau alhamis kim zai buƙaci tallafi daga putin musamman ma irin tallafin da zai sauƙaƙa masa raɗaɗin takunkumin ƙasa da ƙasa wanda yake fuskanta da aka aiwatar masa saboda wato tarwatsewa ko kuwar gajewa da tattaunawar da yake yi da rashi wato amurka ta yi shugaban amurka donald trump ya yi barazanar rugawa kotun koli muddin majalisar wakilai ta ɗau matakin tsige shi da zarar 'yan damakarar masu cike da bita da kullin siyasa suka yi yunkurin tsige ni zan gaggauta zuwa kotun koli abinda trump ya rubuta kenan a kafar twitter jiya laraba ba ma kawai babu wani babban laifi ko kuskuren da aka aikata ba ne babu wani laifin da na aikata ko muskala zaratin abinda trump ya rubuta kenan a wasu sakonnin twitter biyu da ya tura a martaninsa na baya-bayan nan kan rahoton mai binciken musamman kan katsalandan din da ake zargin rasha ta yi da ko shin trump din ko ko kwamitin yakin neman zabensa na shekara ta 2016 sun haɗa baki da rashar. fararen hular da sojojin amurka da na afghanistan suka kashe sun fi waɗanda ƙungiyar taliban ta kashe yawa a cewar majalisar ɗinkin duniya a wani rahoton da aka fitar jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta ce tsawon watanni uku na farko a shekarar 2019 sojojin gwamnati sun hallaka farar hula 305 baya ga 303 da suka raunata a yayin da kuma dakarun da wato na 'yan tawayen taliban suka hallaka 227 da kuma raunata 836 mata da yara ne rabin adadin waɗanda hare-haren jiragen sama suka furtsawa da su a cewar rahoton to amma a dunkule wannan ne kwatan farko na wata shekara da aka samu mafi karancin mace-mace tun a shekara ta 2013 Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe 'yan gudun hijirar Libya kimanin 325 daga wani sansanin garkame bakin haure wanda gwamnati ta ke tafi da shi a birnin Tripoli bayan da aka yi zargin gallaza ma wasunsu saboda kawai sun yi zanga-zanga kan rashin yanayi mai kyau a wajen. Yakin da ake gwabzawa a Libya tsakanin gwamnati wato gwamnatoci biyu kishiyoyin juna ya zama wato ya ya sa zama wajen ya zama da haɗari sosai ga waɗannan 'yan gudun hijira. 'Yan gudun hijira da bakin haure da ke Tripoli ba su taɓa shiga haɗarin da ya kai na yanzu ba. A cewar mataimakin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Olivia Matthew Brock a jiya Laraba. Ya ƙara da cewa abu mafi a'ala shine a saki 'yan gudun hijirar da ke fuskantar haɗari a kuma kwashe su zuwa wurin da bai da haɗari. amurka da china sun fara kalamai masu taushi a gabanin ganawarsu ta biye wadda za a yi a birnin beijing da zumar kawo ƙarshen yakin da suke yi a fagen cinikayya a daidai lokacin da dukkanin ƙasashen biyu ke ƙoƙarin cimma wata yarjejeniya kan cinikayyar muna kan ƙoƙari a fannin cinikayya kuma muna ƙoƙari a tuntuɓar juna da muke yi da china abinda shugaban amurka donald trump ya gaya manema labarai kenan yayin da yake barin fadar white house zuwa wata hidima a florida a jiya laraba amurka da china sun sha tattaunawa a wannan shekarar don warware takaddamar cinikayya da suka fara bara bayan da shugaban amurka donald trump ya saka harajin ladabtar da china kan kayan china na wajen dala biliyan 250 da ake shigo da su amurka ya yi hakan ne da zumar matsa ma china lamba ta canza tsarin cinikayyarta china kuma ta mai da martani da saka haraji ma kayan amurka na dala biliyan wato 110 da ake shigar da su amurkar. Ibrahim si Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga kasar Ghana inda shugaban kasar na Akufo Ado ya kaddamar da shirin fitar da kayayyakin noma kasashen waje da kuma samar da iri domin inganta harkokin noma a kasar Shirin dai ana sa ran zai samar da ƙarin kudaden shiga ga kasar kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikinta. Ga rahoton da Ridwan Abbas ya aiko mana daga Akara. yayin da ake ɗokin ganin aikewa da kaya waje ci gaban yankunan karkara haɗe da dawwamamman shirin shuka itatuwa don bunƙasa ci gaban yankunan karkara ɗin da inganta kuɗin shiga a aikin noman karkara za a yi haka ne ta rabon ingantattun irin shuka da sun ka samu amincewa da kuma hidimomin malaman gona da tallafin kasuwanci don inganta fita da kaya waje ana sa ran shirin zai ba manoma miliyan ɗaya da ake nufata damar noma akalla hekta ɗaya ɗaya na irin da aka amince da shi wadda gwamnati ta kai musu ana sa ran shirin zai faɗaɗa tattalin arzikin aikin gona ta kawo ƙari tsakanin kayan gona shida zuwa takwas masu kama da kuku a kowace gundumar ƙasar ma'aikatar ministan local government da raya karkara na kurɗa da ma'aikatar ministar abinci da aikin gona wurin zartar da shirin. Ƙari ga kyakkyawar sakamako da aka samu kuma daga shekara ta 2018 mun iya mun isa ga manoma sittin da bakwai da aka raba wa irin da hawa da kwakwan atagara da kuma kwakwan miya ba tare da ana biya ba haka kuma mun iya mun horas da kimanin malaman gona 74 tare da bayar da ingantaccen horo a kan aikin gonar zamani shugaba Akufadu ya ce shirin zai tabbatar da samun ƙarin kuɗaɗen waje wa ƙasar kamata ya yi mu bunƙasa aikewa da kayan mu waje kuma ba ma karɓan cikakkun takardun shigowa da kaya mu abin da aka bi da shi ta rufi a ƙarni da ya gabata wannan shine abin da shuka don aiki ke na fili duk wannan na bayar da wata dama ta tarihi don magance tushen matsalolin tattalin arziki yadda za a tsaya daram da kau akan irin canji da ake kawowa domin samar da ƙarin guraben aikin yi abubakar fiyagbaji da malam adamu duk manoma ne da suka halarci taron koya suka ji da wannan saƙo na inganta aikin noma gaskiya mun ji daɗi sosai kuma zai sa mu samu cin gaba cikin aikin gonar mu sacrifice season da suka ce za kawo na wala ya bar mu mun yawan samun abinci cikin gonakin mu mu ciyar da matan mu da yaran mu farin ciki kwarai da gwamnati zai mana taimako zai samu na good bridge wanda muka sa cikin dabbobi mu za mu samu manya-manyan dabbobi wanda kuma za mu samu amfani matuka muna fata cikin june wannan abin zai afku muna expect rayuwarmu zai improve economically za mu samu amfani matuka yankin sarautar dencira ta bayar da fili mai girman eka dubu daya don tallafa wa shirin ridwan lamuk muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla gaida Ridwan Abbas. To daga Ghana kuma bari mu leƙa Najeriya inda kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Shina Olukolu ya kaddamar da wasu ƙananan rundunoni domin yaƙi da masu aikata laifuffuka da ake kira Operation Top Hada. Sannan kuma ya yi kira da masu aikata laifuffukan da su daina ko su bar jihar haka su ma jama'ar jihar sun bayyana jin daɗin su tare da yin kira da hukumar 'yan sandan da ta haɗa kai da su hassan umar tambuwal gare ka a ƙoƙarin da take yi na yaƙi da aikata laifuka rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta ƙaddamar da rundunonin yaƙi da masu aikata laifuka da ake kira operation stop harder mr shina olukolu shine kwamishinan 'yan sandan jihar oyo i have launched the command operation stop harder This is to up the ante in our collective fight against the criminally minded individuals in our midst and let them return. cp shina olukolu ya ce na kardamar da rundunonin operation top hada don mayaki masu aikata laifuffuka a cikin jama'a kwamishinan 'yan sandan jihar oyo shina olukolu ya buƙaci masu aikata laifuffuka tare da tabbatar musu da cewa ko dai su canza hali ko kuma su san inda dare ya yi musu saboda jihar oyo za ta gagari zaman duk wani mai aikata laifi ya yi kira ga jama'a da su karmatawa jami'an tsaro duk wani mai aikata laifi a faɗin jihar oyo don a zakul zakulo shi wannan rundunar da an ka kaddamar dai kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo ya ce wani cikamakon umarnin babban baturen 'yan sandan najeriya ne na yaƙi da masu aikata laifuka a faɗin najeriya to menene ra'ayoyin mazauna jihar oyo a game da wannan mataki da rundunar 'yan sandan jihar oyo ta ɗauka sunanan abdulwasu salaudin an fada da su gaba na dazan da oyo state ya fada na yana da kyau amma don za a yi aikin nan aikin nan a da jama'a shi ne sai yi daɗi kaga wani yana awa da sai san wani yana laifi ka gani shi ne tsauri gani masu laifi do ya gani masu laifi nan shi ne sai adu dan an da angwa da dan tsanda wani na angwa angwa angwa wani yana shiga kauye yana shiga koyi nan sun an adu da shi shi yana dadi haka to Allah ba ki da tamke mu Abidin Wahab wani dan tsanda sun to yin lancin a nan wayo ya yi kyau sun kama barawo eh saboda sun yi fada barawo sun area boys sun fayi fada da su eh musata ji dadi musana lafiya nan ba ba matsala ba komai ba fada ji daɗi wannan dan sanda goma police ji daɗi wannan aiki suna yi nan wayo na usman maradi mazaunin wayo kele da to mun gode wannan mataki da suka ɗauka saboda suna yaƙi daga barayin da yan fashi da mutane da makami satan mutane allah ya taimake su akan wannan abu da suke yi kowa zai kwanta lafiya zai tashi lafiya saboda wannan mataki da suka ɗauka hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na Allah ni capable cikin shugaban kasa muhammadu buhari ya kalle su da idan yana kallon zara buhari idan zara buhari aka ɗauke me zai yi masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Ranar goma sha hudu ga wannan wata aka cika shekaru biyar da sace 'yan matan sakandaren Chibok 276 da har yanzu ba a san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. yayin da kungiyar boko haram da ta sace su take ci gaba da rike liya sharibu ɗaliban makarantar sakandaren garin dabci bayan sakin sauran ɗalibai sama da ɗari da aka sace su tare a cikin hiramu da hajiya aisha yusuf ɗaya daga cikin jigajigan fafatukar ceto 'yan matan ƙarƙashin kungiyar da ake kira bring back our girls ko kuma bbog a takaice ta bayyana abin da suke buƙatar ganin gwamnati ta yi kin gana da a tabbatar cewa an yi tsaron ƙasa a mai da hankali a kai sai kuma akwai abin da muka kira shi missing persons register wato register da a za a ɗauka tun eh, dubu biyu shekara dubu biyu da goma sha hudu muka fita muka ba gwamnati shugaban kasa na da uh, goodluck ebele jonathan bai koma a kai ba muka zo da muka haɗu da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari a ranar takwas ga watan july muka haɗu da shi shekara dubu biyu da goma sha biyar muka ba shi wannan missing persons register na cewa a tabbatar akwai rajista da za a san duk wani ɗan Najeriya da aka sace ko ya ɓata ko ina yake gwamnati da ta nemi cikin har yanzu shekara wajen hudu kenan har yanzu wani rajista ɗin har yanzu ba a fara amfani da ita ba balle har a san iyakan Najeriya da aka ɗebe ta akwai mutane da yawa ba ƴan matan ci ba kaɗai ba da wasu zan ce mana me yasa kuke faɗin ƴan matan ci ba kaɗai mukan ce musu dan su kaɗai muka san sunan su sauran mun ce ku kawo suna har yanzu ba masu kawo suna mun ce gwamnati ta rajista ba ta yi ba wannan ma muhimmi a fitar da shi sai kuma sojojin da suke na suke ta fama yaƙi suna tsaron ƙasa a tabbatar an yi musu daidai an yi musu abin da ya kamata a ba makaman da ya kamata alawar da kuɗin su a rika biyan su a kula da su yadda ya kamata don gaba ɗin suna tsaron mu kuma iyayen Chibok da kuma iyayen Aliyar Sharibu da ƴan uwan Alifin Gada ya kamata gwamnati ta haɗu ta magana da su a gaya musu abin da ke faruwa a yi musu jaje a ba su haƙuri kuma a cigaba gaba da tabbatar cewa kowane ɗan najeriya an yi tsararra kuma ɗan matan cibok chief shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kalle su da idon yana kallon zara buhari idan zara buhari aka ɗauke me zai yi to ya tabbatar ya yi haka abin da muke so kenan. to daga ƙarshe wannan fafatuka da kuke yi yau tsawon shekaru biyar banda neman ganin an ceto waɗannan mutanen da kika zayyana ɗin nan akwai kuma uh, waɗanda suke nuna buƙatar waɗanda suke 'yan gudun hijira na cikin gida da akwai waɗanda suka fi shekaru biyar ma suna sansanin 'yan gudun hijira wanda mataki ne kike gani in aka ɗauka da za a kyautata masu waɗannan da suke sansanin 'yan gudun hijira makon da ya shige idan kin saurari wannan shiri zaki ki ji an yi labarin wani jami'in soja da aka samu da laifin yi wa 'yar gudun hijira fyaɗe da suke irin waɗannan sansani waɗannan rahotanni an sha yaya ta irinsu irinsu. To, ni ɗaya abin da nake son in faɗa shine zancen 'yan gudun hijiran nan ƙungiyar mu bin back a gas mu muka fara ɗaukan maganar su muka tsaya akan gwamnati lokacin da farko ma gwamnati kwata-kwata ta ta babu 'yan gudun hijira a watan Oktoba shekara dubu biyu da goma sha hudu muka fara zuwa tun gwamnati na cewa babu 'yan gudun hijira muka tabbatar cewa sun yarda da cewa akwai 'yan gudun hijira kuma a fara abubuwan da ake akai mun sha rubuta takardu mun kai wa gwamnati wasu an ba shi shugaban kasa muhammadu buhari hannu ga hannu har ya ce zai dau mataki a kai har yanzu shiru duk ba komai. ajiya aisha yusuf ɗaya daga cikin jigajigan fafutuka ceto 'yan mata ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira brimback awa ko kuma bboj a takaice. A makon jiya ne kuma muka sami labarin cewa tashin hankali da aka samu tsakanin miji da mata kan tarbiyyantar da 'yarsu ya janyo asarar ran mai gidan. A cikin hirarsu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya bayyana cewa an kama matashin ɗan kimanin shekaru 25 wanda ake zargin da kaurawa baban samari sau biyu a ƙiya. Abin da ake zaton shine ya janyo ajalinsa. watan abin da ya faru shine shi wannan matashin ya samu labari cewa da maman shi da baban shi sun samu cece kuce suna can gida suna fada so sakamakon wannan da ya ji shine kawai sai ya angara ya je can gidan sai ya samu matan shi sorry maman shi da baban suna dan hatsane haka to shine sai shi yaron sai ya bi ta gefen baban nashi har ya kai ga sami shi hannu wato ya mare shi ta baya to sakamakon wannan marin da ya mishi an kashe asibiti da aka kashe asibiti ba a kwana biyu sai shi abin nashi ya kumbura ya kuma to so sakamakon haka ne shi uban Allah ya sa a shi an cimma wa'adi amma wasu bayanai da muke samu ta gefe na nuna cewa kamar shi uban wato wanda ya rasu din yana yawan musguna ma ita mahaifiyar yaron wato mata uban kenan binciken ku me ya gano akan wannan to eh to kasan shi yan eh, kashe zamantakewa tsakanin mai aka cewa miji da mata ba rasa wasu abubuwa ko abin mai aka ce mishi ko tsakanin haure da hakori akan samu mai aka ce mishi aka samu kuskure to kuma akwai hakan ai wannan dama bata bashi dama shi ya ɗauki doka ga hannunsa Alhaji Yusuf Haruna ƙane ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da marigayin ya ce tabbas rikicin uwar da marigayi akan wannan yarinya tasu shine dalilin wannan tashin hankali. Yadda abin ya kasance, ni ina nan ne a gida cewa in zo ana nana faɗa sai na na a lokacin. To, na shiga na raba. tsakanin shi a lokacin shi yaron ya riga ya fito waje ya aikata yadda yake so ya fito waje to ya rage matan da maman kenan maman shi da shi yayan nawa suna nan suna abin ga sai muka shiga na shiga na raba su to da na raba su ana nan akan rabon sai yaron zai shigo kenan sai na ce mishi ai ko ba siyasa akwai daga hannu hmm. ya me zai kawo ka kashi kuma to daga wurin kenan sai can sai ya koma amma to kuna da ja ga wata hukuma ta wani abu ai right from one na ce ba na son kes. To amma a lokacin da na tuntuɓi ita malama Hafsat Aliyu ta ce ita tana ma da shakku akan cewar wannan mari da yaron ya yi wa marigayin shi ne sanadiyar mutuwarsa kamar yadda ta yi ƙarin haske. To matsayina a hukuma ni dai an tuhume ni an su abin da 'ya'yan shi suka ce da cewar ni ne na kai ne muka haɗu da yaro na muka kashe babansa kuma tsakani da Allah ni ban bugi baban shi ba. Shi ma sun tabbatar da haka. Mari guda guda biyu ko ba gaskiya ba yau kuma ko da aka je can ibb su ma sun faɗa sun duba sun gani an ga hannu an ga mari je ya faɗi kike a wurin ki ne kike ganin sanadiyar rasuwar shi wannan ba to sanadiya dai da hakan ta faru kana ji hakan lalle da ta irin ta faru kamar da nake maimaita maka din da ma gaskiya gaskiya na da hawan jini ki bai da lafiya yana da hawan jini yawwa yanzu eh, kina batun rashin lafiya ne ya sanadiyar rasuwan shi eh, saboda je asibiti sun ce jinin shi ya hau saboda kanansa ya faɗa kamar dalilin tashin hankalin da kuke yi ne ya kawo musu wannan eh, saboda shi eh saboda akan duniya bai san abin da zai taba wannan yarinya to wannan haushin haka ni bai ma bari ne mata dukan to ai kanan shi ma shi ya bi ma yarinyan dukan da ni ban mata ba har ga Allah kamar yadda zan faɗa kuma na faɗi zan sake faɗi wannan abu har ga Allah da ana faɗin cewar ne ne sanadiyar sai ne na kashe miji bai yiwuwa a ce mace ko ba ta da haihuwa da mutum a ce ita ne za ta yi wannan aiki ko ta ce tare ta kashe mijin ko da ita kaɗai ne wani ta kuma har ita da ɗanta wani ɗanta na daban wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne saboda ni dai har ga Allah tsakanina da Allah ban wannan aiki ba kamar da ake faɗa da cewar ni ne na yi muka kashe shi muka yi waye muka yi waye wallahi ba haka bane to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu bibiya kan batun tarbiyyantar da 'ya'ya wace rawa kuke gani ma'aurata ya kamata su taka wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu sai ku kasance tare da mu yanzu da madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da wakilinmu mustapha nasiru batsari da bakuwarmu hajiya aisha yusuf ta kungiyar bbog da kuma Chubahiro Diodone da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Madalla a gaida alheri Grace Abdu, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. a takaicen shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rashar Vladimir Putin wanda shugaba Kim ya ce shine mataki na farko na kulla dangantaka ta kudda kudda Rasha. shugaba kin wanda ke murmushi saye da bakar hula da wata bakar doguwar kot ya suma wato ya samu tarba mai kyau daga jami'an kasar rasha da kuma makaɗan badujalar soja na rashar a jiya a birnin vladivostok mai tashar jirgin ruwa shugaban amurka donald trump ya yi barazanar rugawa kotun koli muddin dai majalisar wakilan amurka ta ɗau matakin tsige shi Masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulamu barma zai shigo da shirin na kasa. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokaci Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Afrique.